karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na maraice ga kanin labaran duniya. za mu cewa najeriya wata kungiya mai zaman kanta ta ce kimanin garuruwar arewacin kasar sama da tamanin ne ke hannun mayakan iswap masu ikirarin jihadi uganda ta yayyana murkushe cutar ebola da ta kunno sake kunno kai a kasar shekarar ta gabata a yau kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ke nazari kan karar da aka shigar da isra'ila akan aikata kisan kare dangi a gaza tare da tantance irin girmar barnar da ta yi a yankin. To ga labaran daki-daki. Wata kungiya a Najeriya Christian Rights Agenda ta bayyana cewa akwai wasu yankuna guda 80 a kasar da ke karkashin ikon kungiyar 'yan ta'addan ISWAP wadda da dama na rayuwa ne cikin halin biyan su haraji domin su zauna lafiya. Koya masana ke kallon wannan yanayi da al'ummar yankunan ke ciki? Squadron Leader Aminu Bala Sakwato masanin tsaro ne kuma ya mana tsokaci a kai. abubuwa ne wani mun ɗauki abu harkar tsaro kamar siyasa to kuma ba siyasa ba ce ta ya za mu cire tare shi nake gani amma wannan abubuwa da ake yi a zuwa cewa kwamitan tamanin ya za su yi hasunka tara su kai tamanin ga ina suka samu wannan ah, masaniya su gaya ma mutane kaga sai a karu domin tare ake kuma duk abin da ya sami mu ya samu sauran jama'ar Najeriya ya same su ma kansu saboda haka ni gaskiya abin nan nawa na hison a ce su su hito su yi mana bayani kan wannan abu mu karu kuma mu tare mu ga cewa mun maganta wannan abin. Tunda wannan kasa ba ta musulmi kadai bace ba ta kiristoci ne ba ce ta wadda cuɗannin cuɗe kun ba in muka ce mu ci gaba da irin waɗannan abubuwa ba za mu kai ga abin ga mu ci zarafin wannan rashin samun zaman lafiya ba saboda ka ce kana da wata masaniya kuma tare ake kuma ka yi bayani akan wannan abubuwa idan kuka yi bayani kuka ce ga abin da aka yi musu kaga sai a tare a zo a yaƙi da wannan hanya ce ma an dai suna ta gaskiya ce kaga za a samu mahita squadron leader aminu bala sokoto mai ritaya kenan 'Yan gudun hijira a jihohin Borno da Benue na tarayyar Najeriya suna fuskantar matsanancin yunwa ko kuma matsanancin yunwa sakamakon rage ayyukan mahimman hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya ciki har da ayyukan hukumar jinkai ta majalisar da kuma hukumar samar da abinci ana danganta wannan matsala da kuma baya da aka samu na kusan dala miliyan 60 na kudaden tafiyar da su biyo bayan matakan da shugaban amurka donald trump ya dauka da saka hada da dakatar da ayyukan hukumar bunkasa kasashe ta usaid yan gudun hijira a sansanin mana na maiduguri a jihar borno sun shafe watanni cikin matsanancin yunwa sakamakon janyewar tallafin abinci inda shugaban sansanin abacha mustapha ba ya ce eh, sama da mutane dubu arba'in na wahala kafin su samu abinci a yayin da da dama suka koma bara. Gamayyar kungiyoyin fararen hula goma sha takwas a Najeriya sun bayyana damuwarsu akan abin da suka kira ƙoƙarin gwamnati mai ci na rushe jam'iyyun ƙasar ta mai da tare da mai da kasar tsarin jam'iyya ɗaya tilo. a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar a ƙarshen mako sun ce za su lamunci matakin ba za su lamunci matakin ba domin a cewar su duk wata demokradiyya da babu 'yan adawa ba demokradiyya ba ce awal musa jani na daga cikin waɗanda suka sanya hannu a sanarwar ta haɗin gwiwa ga kuma ƙarin hasken da ya mana to mun fito mun ba wannan sanarwa ne don mu nuna koke mu da kuma koke-koken da jama'a da suke bayyanawa a najeriya kan jam'iyyar gwamnati mai ci take ta fafutukar ganin cewa ta murkushe duk wani ko kuma duk wata jam'iyyar adawa ko kuma ƙungiyoyin da suke nema a kawo gyara maganar kawo tarzoma a cikin jam'iyyun adawa da ake zargin gwamnati mai ci tana yi ko kuma a yi amfani da kuɗi ko kuma a yi amfani da jami'an tsaro don a tarwatsa waɗannan jam'iyyu mu muna ga cewa ba daidai ba ne kuma dole ne a tashi tsaye a yaƙi wannan rashin gaskiya da adalci da ake dole ne a tashi tsaye a tabbatar da kan cewa demokuraɗiyya ba a gurgurta ta ba dole ne a tabbatar da kan cewa an ba wa jama'a dama don su bayyana ra'ayinsu ba wai kawai a ce lalle sai a cikin jam'iyyar gwamnati za su tsaya ba ba lalle ne a ce wai dole ne sai kayi jam'iyyar gwamnati mai ci ba wannan ba tsari ba ne wannan ba daidai ba ne. Awal musa rafsanjani kenan yanzu za mu leka yankin sahel bayan arewaci da tsakiyar kasar mali yanzu kungiyar ta'addanci ta janim ta faɗaɗa hararanta zuwa yammacin kasar musamman ma yankin kan iyakokin mali da murtaniya da kuma senegal cibiyar nazari da bincike ta timbuktu wadda ta bayyana hakan cikin wani rahoto da ta fitar a wannan litinin ta ce masu ikirarin jihadin na kokarin kutsawa gabashin senegal bakari sambe shine daraktan cibiyar ta timbuktu Wannan haka yake saboda ƙungiyar Jinim ta tsananta kai hare-haren wuce gona da iri a yankin Kayes, wanda yanki ne da ya haɗa Bamako da Senegal, kuma ke zama muhimmiyar hanyar isar da kayayyaki tsakanin Mali da tashar jiragen ruwa ta Dakar, wanda ke da matuƙar muhimmanci ga tattalin arziki da wadatar Bamako da ma Mali baki ɗaya. Kuma Jinim ta ƙara tsananta ayyukanta na ta'addanci a tsakanin shekarar 2021 zuwa 2024 a yankin Kayes, inda ake kai wa jami'an tsaro hari da kai hari kan ayarin motoci da ke kan hanyoyi zuwa Bamako, yayin da ake ganin karuwar hare-hare a kewayen birnin. Kada a manta da mummunan harin sansanin Kati a shekarar 2022. Euh, Fassarin kalaman Bakari Sambi har ila yau muna mali da akalla 'yan kwangila hudu da suka ɗauki ɗaruruwan mutane aiki a kamfanin hakar zinari na barrick gold a mali sun fara sallamar ma'aikatan biyo bayan shekaru biyu na rashin jituwa tsakanin su da gwamnatin sojin ƙasar lamarin da ke alamta cewa har yanzu ta sauran rina a kaba a game da rikicin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito rahotanni sun ce wasu daga cikin 'yan kwangilan sun ce kamfanin barik ya shafe watanni bai biya su ko da sisin kwabo ba tun a watan janairu da aka dakatar da aikin haƙar zinari a yankin lolo gunkoto inda kamfanin barik ya fi samun ma'adinin bayan da gwamnatin ƙasar ta kwace ɗimbin zinari daga mahakar tana mai zargin kamfanin da kaucewa biyan haraji. ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international uganda ta kawo karshen cutar ebola bayan watanni uku da samun labarin sake ballatta a cikin wani jami'in lafiya da ta yi a watan jami'ar lafiya kenan ta yi ajalinta kamar yadda hukumomin suka tabbatar a kampala babban birnin kasar ga rahoton shamsiya haruna An dai tabbatar da kawo karshen wannan cuta ne bayan da aka ɗauki kwanaki 42 ba tare da sake samun koda mutum guda da ya kamu da ita ba. a farkon watan maris ne ma'aikatar lafiya ta kasar ta fitar da sanarwar cewa mutum goma aka tabbatar sun kamu da wannan cuta inda ta yi ajalin biyu daga cikinsu ebola ta zama wani abu mai kama da alaƙaƙai ga al'ummar uganda kasancewar tana ɗauke da manyan dazuka da masana ke ganin su ne ma'aji ga kwayar cutar barkewar cutar ta baya-bayan nan wacce nau'in kwayar cutar sudan ta haifar ita ce ta tara tun bayan da kasar ta samu ɓullar cutar ta farko a shekara ta dubu biyu Uganda dai na makwabtaka da jamhuriyar demokaradiyyar Congo wadda aka samu rahoton cewa gwamman mutane ne suka kamu da Ebola inda a tsakanin shekarar 2018 zuwa 2020 ta yi ajalin mutum 2,300. a yau litinin jami'an tsaron gabar ruwan tunisia suka gano garwakin bakin haure takwas bayan da jirgin da suke ciki ya nutse a hanyarsa ta zuwa turai kamar yadda wani babban jami'in tsaro ya shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters da ya kara da cewa an ceto wasu mutane 29 jirgin ya nutse ne a gabar ruwan birnin ababwed kusa da sfax yankin da bakin hauren daga nahiyar afirka ke amfani da shi wajen tsallakawa turai har yanzu dai tare ake da sashen hausa na radio france international kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta fara tantance irin girman barnar da isra'ila ta yi a gaza yayin da ta fara zaman sauraron karar da aka shigar gabanta don bukatar a tilastawa isra'ila ta yi aiki kafada da kafada da hukumar kula da 'yan gudun hijirar falastinu ta majalisar ɗinkin duniya rukayya abagabara ta haɗa mana rahoto a kai cikin makonni shida da amurka An kuma buƙaci kotun ta fayyace irin tanadin da ya kamata Isra'ila ta yi a Gaza na taimakawa fararen hula ƙarƙashin doka. Ammar Jijazi, jakadan Falasɗinu a Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi jawabi dalla-dalla a game da halin tagayyara da Falasɗinawa ke ciki yanzu haka a Gaza. Starvation is here. Kuma ta yi katutu a nan, abokan rikicinmu na amfani da hana shigo da abinci a matsayin makami. Tara cikin goma na Falasɗinawa na fama da yunwa da rashin abinci. Rumbunan adana abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi karkaf. A yanzu haka, sama da Falasɗinawa dubu goma sha biyu da ɗari biyar na buƙatar a fidda su daga yankin don ba su taimakon lafiya na gaggawa. Ita ma a nata bangaren Elino Hamas Jold jami'a a bangaren shari'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya zama dole Isra'ila ta yi biyayya ga dokokin duniya tana mai ƙarin haske kan tanade-tanaden dokar da ya zama tilas Isra'ila ta yi biyayya gare su. include the following obligations under international humanitarian law. Dokokinmu sun tanadi shata iyakar yankin Gaza da kuma duba yadda za a tallafa al'umma. Samar da shirye-shiryen samarwa da jama'a sauƙi. tabbatar da ingantuwar samar da abinci tsaro da kuma ilimi musamman na ƙananan yara da kuma tabbatar da kare lafiya da rayukan jami'an majalisar ɗinkin duniya including those set up by United Nations entities. Kawo yanzu yakin ya kashe mutane sama da dubu hamsin da biyu da ɗari uku da goma sha hudu a Gaza. Gada kasashen spain da portugal sun gamu da matsalar ɗaukewar wutar lantarki na gama gari a wannan litinin labarin da ya janyo tasgaro a kan harkar sufuri ya haddasa cunkoson motoci tare da jinkiri ga matafiya ta jiragen sama ma'aikatan lantarki sun yi kokarin maido da wutar amma hukumar lantarki ta kasar spain ta ce daukewar wutar wadda ba a san musabbabinta ba ba zai dauki tsawon sa'o'i shida zuwa tan zai dauki sa'o'i tsawon sa'o'i shida zuwa goma kafin a shawo kanta mahukuntan sun ce watakila harin yanar gizo ne ya haddasa matsalar a yau litinin shugaban rasha vladimir putin ya ayyana tsagaita wuta na tsawon kwanaki uku a watan mayu a yankin watan a yakin kasarsa da ukraine domin gudanar da bukukuwan cika shekaru tamanin da nasarar da sojojin tarayyar soviet da kawayenta suka samu a yakin duniya na biyu fadar gwamnatin rasha watan kremlin ta ce tsagaita wutar ta sa'o'i 72 za ta fara ne daga ranar 8 zuwa tara ga watan mayu lokacin da shugaba putin zai karbi bakuncin jagororin kasashen duniya ciki har da shugaba shi jinping na china domin gagarumin bikin tunawa da nasarar da suka samu akan sojojin nazi gawarkin mutane akalla 68 aka yi nasarar daukowa daga ƙasashe watan karkashin baragwazon ginin da harin amurka ya rusa arewacin yemen harin da ya shafa wani bangare na ginin cibiyar yancin ranar kasashen afirka ga rahoton azim bishir aminu cikin makonni shida da amurka ta shafe tana gudan wuta a sassan yemen da nufin masu lamba ga 'yan tawayen na hutu masu samun goyon bayan iran da kuma suke mara baya ga falasina wanda ke yaki da isra'ila a gaza wannan harin shine mafi muni da aka gani duk da cewa ko a baya hare-haren kan shafi ɗimbin fararen hula amma a wannan ne karin farko da ya ritsa da ɗimbin 'yanci rani har mutum sittin da 68 wani gidan talabijin na almasira mallakin 'yan tawayen na hutu a yemen da ya haska yadda da harin na amurka ya barna a sansanin ya nuna yadda gine-gine suka danne tarin 'yanci rani yayin da da dama daga cikin mamatan suka rasu wasu sassa na jikinsu saboda karfin harin na makami mai linzami kafar reuters da ta nemi ji daga bakin ma'aikatar tsaron amurka game da harin ta rawaito mahukuntan kasar na cewa babu bukatar bayar da hujja kan inda suka kai hari ko kuma bayar da masaniya kan inda za su kai hari a kowace ƙasa. Ƙasar China ta buƙaci ƙasashen India da Pakistan su dakatar da musayar harin ƙananan makamai da suka kaddamar a daren jiya. Duk da cewa ƙasar India ta ce ta kai harin ne a kan 'yan ta'adda da ke kan iyakar Pakistan a cikin dare na hudu ana takaddama. wanda hakan na zuwa bayan da bayan kai mummunan hari kan masu yawon bude ido a yankin kashmir a makon jiya aisha shehu kabara ta haɗa mana rahoto a kai bayan harin da aka kai a ranar 22 ga watan afrilu da muke ciki wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 26 kasar india ta bayyana mutane biyu daga cikin uku da take zargi 'yan pakistan ne ko yake islamabad ta musanta cewa tana da hannu a ciki wanda ta buƙaci a gudanar da bincike harin ya haifar da ɓacin rai da baƙin ciki a india mai rinjayen hindu tare da yin kiraye-kiraye kan ɗaukar mataki kan pakistan wacce new delhi ke zargi da bayar da kuɗaɗe da ƙarfafa ayyukan ta'addanci a yankin kashmir kashmir yankin da kasashen biyu ke ikirarin nasu ne ake kuma gwamzawa a kai kasashen da ke da makaman nukiliya sun kaddamar da wasu tsauraran matakai a kan juna inda india ta yi watsi da yarjejeniyar ruwa na indus sannan pakistan ta rufe sararin samaniyar ta ga kamfanonin jiragen sama na india ko a kwanaki biyu da suka gabata an shafe tsawon dare ana musayar wuta tsakanin dakarun india da pakistan a yankin kashmir wanda kasashen biyu ke takaddama a kansa To a gaida Aisha Kabara. A karo na farko a yau Litinin Koriya ta Arewa ta tabbatar da cewar ta aike da dakarunta don taimakawa Rasha a yakin da take da Ukraine a ƙarƙashin umarnin shugaba Kim Jong-un, inda ta ce ta taimakawa Rasha wajen kwato ta da Ukraine ta karɓe. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. To madalla yanzu lokaci na labarin wasanni ga rikayya abba gabara ta shigo barkan ki zuwa. To an gaishe ka Michael Hudson barka da aiki. To sannan To akwai yiwuwar wato Marcus Rashford da ke wasa matsayin aro a kungiyar Aston Villa zai yi jinya har zuwa karshen shekarar da muke ciki. To kafa ta lalace. Sosai kuwa har kawo yanzu dai likitoci ba su gama tantance girman raunin da shi Rashford ya samu a wasan da sa ta buga da Crystal Palace a Asabar din da ta gabata ba. To. To har yanzu dai babbar bukatar dan wasan shine ya samu sauki kafin watan Yuni domin bugawa kasarsa ta Ingila wasan neman shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a Andorra da wasan sada zumunta a Senegal ko kuma in ce da Senegal. To ba damar dai Rashford ya buga wasan karshe da Aston Villa za ta karbi bakuncin United a Premier League a ranar Lahadi a 25 kenan ga watan Mayu a Villa Park. Asabar din da ta gabata Rashford ya je ya kalli kayataccen damben boxing tsakanin Chris ubang da kuma Conor Ben da aka aka yi a filin wasa na tottenham hmm. har yanzu dai rashford bai ci komai kan makomarsa game da wannan rauni da ya samu a hukumance ba to sai dai wato wanda zai kammala a kakar nan zai yi karin bayani kenan to yarjejeniyar rashford dai za ta kare a karshen kakar 2028 amma baya jin zai kara taka leda karkashin ruben kenan da hmm. zarar ya koma old trafford ba zai koma ba so to ganin haka yake gani kam <laughs> to thomas tuchel ya gayyaci rashford cikin tawagar ingila a wata watan maris wanda zai buga euro 20 wato ba zai buga euro 2024 ba ko kuma ya buga kenan mm. tunan kuma atletico madrid na son crystal romero manchester city kuma tana zawarcin dan wasan baya na juventus da andrea cambosa kenan hmm. ita kuma united na zawarcin dan wasan uh, palace kenan mateta da dai sauransu to ita kuma atletico madrid na son dan wasan baya na tottenham dan kasar argentina kenan mai shekaru 27 hmm. ana sa ran city za ta dauko dan wasan bayan italiya da juventus andrea cambiasu kenan hmm. mai shekaru 25 inda club din na italiya ya karkata zuwa ga dan wasan bayan Arsenal da Portugal wato Nuno kenan mm. mai shekaru 25 wanda ke zaman aro a kungiyar Lazio. Mm. Ita kuma Chelsea na matsakaimi wajen ganin ta rika kulla yarjejeniya da dan wasan gaban Juventus yelzid mai shekaru 19 wanda Arsenal da Liverpool da Manchester United da City dukansu suke neman sa. Wannan ya nuna cewa dan wasan yana da matukar kyau kenan ganin yadda manyan yan wasa manyan kungiyoyi eh, suke rububin sa. neman a daka wawa ba a kansa ba eh, manchester united dai na cigaba da sha'awar sayan dan wasan gaba na crystal palace jean philip mateta hmm. to sai in ce mai sauraro ya bi mu a babban shafin mu don samun cikakkun wato yan wasan da ake cinikayyarsa a halin yanzu to mun gode kwarai da gaske rukayya To Madalan lokaci ne na sharhin jaridu na Sani shi ma ya baje su a nan barka da zuwa na sirri. To za mu leƙa ne wato da wani za mu leƙa kan wani labari ne babba mm. gingime me. Wadda kasashen turai jaridun sun karkata a kai a yayin da aka samu katsewar wutar lantarki a dukkanin kudancin turai yanzu haka. Dukkanin Eh, kafofin yada labaru na tv ne na rediyo da jaridun gaba duk sun katse su ballanta na kuma a maganar yana watan dandalin sada zumunta shine kuma to sai kuma mu koma najeriya a mu dubi jaridar daily trust da ake wallafa ta a can inda ta wallafa labarin ta akan cewa rundunar sojin kasar ta ce dukkanin farar hula hmm. da aka yi mishi hukunci na duka da sojoji suka mishi duka eh. akan ya sa kaya na soja eh. to na laifi ne wata laifi ne soja ya ganka da kaya irin na soja ya kama ka ya make ka yawwa yanzu wa masu sa irin waɗannan kaya ba za su san daina cin na jaki kenan a'a za su ci saboda wannan dokar da ta asasa hukunci a kai eh. ita ce wacce ta ce duk wanda aka kama shi kuma eh. zai samu ɗauri a gidan yari Eh, to amma ba za a mai duka ba <laughs> ba za a bar duka ta eh, hanya ba zai ce na jaki ba ke nan <laughs> kwarai da gaske <laughs> to shugaban sashen hulɗar eh. sojoji da fararen hula na rundunar ce manjo janar gold chibuisi hmm. ya bayyana cewa rundunar ta ɗauki matakai akan dukkanin soja da aka kama yana dukan farar hula akan ya sa kayan soji ya kama shi ya mika shi ga ofishin da ya kamata shikenan a can rundunar su shikenan magana ta kare lallai an hada su da aiki ke da <laughs> to shi ne sai jaridar punch ita ma ta najeriya wadda ta wallafa labarinta akan yadda wani dan gwagwarmayar rajin kare muhalli a najeriya muladi sharif ya buƙaci gwamnatin jihar delta da ta wato sunkuya wajen shimfiɗa turbar masana'antu a jihar da kuma samar da masana'antu da za su rika sarrafa kaya na ruwa da ake samu kamar da mm. kifaye kwaɗi ne da shauransu mm. wannan hanya ce wacce za samu kifin gwangwani kwaɗin gwangwani da to ka gani <laughs> to sai jaridar wato egypt gazette ta kasar masar kenan wadda ta mm. wallafa labarinta akan wata nasara da masar ta samu na karbar bakoncin babban taron hukumomin filayen jiragen sama ta duniya wadda za a yi a shekarar 2027 babban taron dai kamar yadda wa'anda suka sani suka sani kenan akan duba harkokin sufuri ne na jiragen sama yadda yake gudana ci gaban da aka samu da kuma 'yan matsalolin da suke da suke da kamatar a duba a yi gyara a kai to muna godiya kwarai da gaske na sani to sanda aiki To yayin da aikin yajin aikin malaman makarantu na kwanaki hudu da aka yi a kasar Kamaru ya haifar da matsala tare da fito da ƙorafe-ƙorafen da malaman ke yi wakilinmu na garwa Lirwan Shehu Usman ya duba mana yadda lamarin ya kasance. matsalar da ke tsakanin gwamnati da malaman makarantu na ci gaba da haifar da taskaro ga harkar ilimi a ƙasar busa benjamin shine kwamishinan ilimi na arewa yajin aiki game da ilimi ko na kwana ɗaya ne yana tasiri balle na kwanaki mun san irin illar da ya haifar mana a shekarar da ta gabata yanzu haka duk ƙasar nan mu ne baya jibrin muhammad shugaban makarantar sakandare da ke jalingo ya ce yajin aikin da farko ba su fahimci irin illar da zai haifar ba in arewa sun wayo aka yi musu ɗan kurmi sai su shiga aji su karantar da yara daga baya su fito suna daukan foto suna nuna kan ba sa karantarwa wannan kuma shi mutane suka dauka da gaske ne yan kama ka yi shi da karfi da gaske ba karantarwa sam sam a lokacin jarraba nan arewa yara ba su dalili wannan ne ya sa mutane suka dan ja baya da wannan kiran da aka yi duba da irin koma baya da yajin aikin ya haifar ga ɗalibai a shekarar da ta gabata ya sa na tambayi ahmadu ahijo karamin darakta a ma'aikatar ilimi yajin aiki wanda aka yi abin din ya dame mu ɗalibai ne suke shan wahala kuma ka san a ɗare wannan akwai ci ba ta shashin karatu Shi ne, muka ce bai kamata ba za mu shiga wannan yajin aiki zai kawo mana koma baya dama muna nan a baya wani kira kake da shi abu ɗaya ke fata malamai da ɗalibai duka komar da hankali su duka a karatu a yi karatu saboda a ƙarshen shekarar nan mu samu sakamako mai kyau mu muna da program nan shine bridge the gap change the narrative to koya masana irin su ya wale ke ganin lamarin ajin aikin nan ba ko menene ya jawo shi ba sakaci daga shugaban kasa ne lalle an tabbata wani minista yana da ainihin huruminsa a duk duniya ilimi ne shine gaban shi ne kolulon komai lokaci ne na exame na yara an yi malamai riko sakainan kashi har ya zo ya jawo illan da za su yi yajin aiki a irin wannan hali da muke ciki in shugaban kasa jajirta ce ne wanda ya san darajar kasar da wanda ya san darajar talakokinsa ba za a da a yi ma ilimi riko sakainan kashi ba wannan shekara ta bana zai kawo gurguncewa ilimi a kasar nan malaman na yajin aikin ne sakamakon rashin biyan su haƙoƙinsu da gwamnatin ta yi sai dai dambarwar na zuwa ne daidai lokacin da ɗalibai ke shirin zana jarrabawar zangon ƙarshe na shekara muddin gwamnati bata gaggauta ɗaukar matakai ba Ta ɓarɓarewar ilimi a kamaru ƙarshen ta sai dai gaba dai gaba dai yani ƙwaryar roro rilwanu shehu usman erefi hausa daga garwa a jamhuriyar kamaru Ƙungiyar Amnesty International ta tabbatar da mutuwar mutane 26 sakamakon harin bindiga watan harin 'yan bindiga a wurin haƙar zinarin da ke jihar Zamfara. Daraktan ƙungiyar a Najeriya Malam Isa Sunusi ya tabbatar da haka a tattaunawar da suka yi da Bashir Ibrahim Idris ga yadda tattaunawar su ta gudana. Malam Isa Sunusi da farko ya kuke kallon wannan hari? To gaskiya wannan hari bai zo mana da mamaki ba saboda wannan wuri dama eh, ya jima yana fama da hare-haren 'yan bindiga kuma ba yau aka fara ba ba jiya ba wannan yanki na dan gulbi ya sha fama da hare-hare mutanen wannan yanki sun fada cikin bala'i na 'yan fashin nan da masu bindiga barayin daji suna ɗaiɗaita rayuwarsu da hana su yin noma da kwace musu dukiya da yi wa matansu fyaɗe da yi wa 'ya'yansu mata fyaɗe to wannan ba abun mamaki ba ne amma abun mamakin shine an yi wannan abun amma babu wanda ma ya mai da hankali a ji me ya faru wani mataki za a ɗauka a shawo kan lamarin saboda kada ya ƙara faruwa domin wannan lamari da ya faru ranar alhamis ya ƙara cusa tsoro a zukata da rayukan mutanen da ke yankin ɗan gulbi gaba ɗaya. rahotanni sun ce su 'yan bindigan da suka kai harin sun bayyana cewa ba a biya su kudaden da suka saba karba domin baiwa su mahaƙa waɗannan zinare ba To, mu dai a binciken da muka yi gaskiya ya zuwa yanzu domin ko nan mun yi magana da wasu da suke wannan yanki kuma mun tabbatar cewa mutanen da aka binne a yanzu har sun kai ashirin da shida Amma gaskiya mu ba mu ji wannan bangare na wannan labarin ba har yanzu dai muna so mu tantance mu sahihance. amma mun sani dama. Uh, 'yan bindigan nan suna zuwa su aza haraji na ko ka biya ko ka mutu akan mutanen da suke haƙar ma'adinai da ma mutanen gari da manoma da masu arziki da masu yin duk wata sana'a ana ɗora musu irin wannan haraji wato wannan ya nuna cewa baya ga yin abin da suka ga dama ta fuskar tsaro waɗannan 'yan bindiga suna kuma nuna iko irin na gwamnati wato su aza haraji kuma su karɓi harajin. Da yake kuna gudanar da bincike a waɗannan yankuna yaya rayuwar talakawa take? To gaskiya rayuwar mutane musamman ma a wannan yanki na ɗan gulbi ina tabbatar maka akan cewa mutanen wannan yanki wallahi a cikin bala'i suke idan abin da ya fi bala'i ma akwai shi to a cikin sa suke domin 'yan bindigan nan sun hana su sakat akwai garuruwa na gaya maka da dama a yankin ɗan gulbi da ba za ka iya zuwa ba sai da escort wasu ma ba za a iya zuwa ba sai mako mako saboda a rana ɗaya a mako ake samun escort wato rakiyar jami'an tsaro sannan ake iya shiga sannan kar ka manta cewa wannan escort din ba wai kyauta ba ne mutane biya suke yi gaskiya abun kunya ne kuma muna fatan cewa wannan abin zai samu gwamnati ta tashi tsaye gwamnati ta gaza ya kamata ta fito ta gaya mutane gaskiya mu ba za mu iya kare ku ba ina mafita domin ba zai yiwu a ci gaba da zubar da jinin mutane haka kawai ba To idan gwamnati ta ce ta gazawa zai kare mutane. To dole mutane su zauna ai domin ran mutum ba abun wasa ba ne, kuma mu a kullum mun yi imani akan cewa gwamnati gazawar da ta yi ba wai dan ba za ta iya bane kawai dan ba a ɗauki rayuwar mutane da muhimmanci bane amma idan har ta sa kanta gwamnatin za ta iya yin wannan aikin domin akwai kuɗaɗe akwai dakaru sannan akwai dabaru akwai makamai da za a iya amfani da su to amma ba shi ne abu ya fi muhimmanci ba an fi fifita siyasa da samun mulki fiye da rayuwar mutane don haka shi yasa muke cikin halin da ake ciki. Malam Isa Sanusi mun gode sosai. Yawwa to Allah ya saka Malam Bashir. Daga yanzu sashen Hausa na Arafa ya sake dawo muku da shirin nan na duniyar mu a yau wanda zai rinka gayyato ƙwararru don tattaunawa da su kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da ke faruwa a duniyar nan tamu. Shirin duniyar mu a yau zai rinka zuwa ne a duk ranar Asabar da misalin karfe biyar na yammaci sannan a saurari sa a ranar Lahadi da misalin karfe bakwai na safiya agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. kasance da arafa hausa a da yaushe don sauraron ƙayatattun shirye-shirye masu ilmantarwa To ƙarshen kashi na farko na labarai da rahotannin kenan sai maimacin kanin labaran da muka ji. cewa Najeriya wata ƙungiya mai zaman kanta ta ce kimanin garuruwan arewacin ƙasar sama da 80 ne ke hannun mayakan ISWAP masu ikirarin jihadi. uganda ta ayyana murkushe cutar ebola da ta sake dawowa kasar a farkon wannan shekarar a yau kotun hukunta manyan laifuka duniya take nazari kan karar da ake shigar da isra'ila kan aikata kisan kare dangi a gaza tare da tantance irin girmar barnar da ta yi a yankin.